hafizahullah a karatu ne wanda muke gabatarwa daga nan kulliyatul nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mai albarka jihar kebbi a cikin wannan kasa ta mata najeriya allah muna roƙonka ka amintar da mu daga dukkanin abin da muke jin tsoro baki daya idan ba manta ba yau za mu tashi shahi na ɗari uku da goma sha shidda kuma muna cikin ladabin wato ladabin aure a musulunci ko a ce ladubban aure a musulunci malam ya kawo mana ladubba guda goma sha uku jiya mun tattauna ladabi guda shidda daga cikin ladubban aure ma'ana ladubban da suke sa a samu zaman lahiya cikin aure ladubban da suke sa a samu kwanciyar hankali kuma aure ce albarka kun ga duk auren da ba a yi istihara ba auren nan diya da an kai bai albarka saboda ba a nemi shi albarka ba jama'a kuna ji saboda haka abin da ya kamata wannan ladabin da ya karantar da mu na istihara mu yi kokari mu yi shi ya kawo muna magana akan menene ya ambata na biyu me ladabi na biyu da ya ambata muna na yawwa mutum ya ga wanda ya kaso ana so idan ana so aure ya yi kyau to mutum ya ga wanda zai aura ita ma ta gane shi ko ba haka ba wannan ganin juna addini na bukatar shi kun gane to saboda haka ayi kokari a samar da shi to wa zai faɗa mana na uku kuma wani cikin abin da muka faɗi eh mutum ya zaɓi ba abuciya a ciki in ba shi na ta zaɓi ne mahaifin addini bai ce wai namiji sai ka zaɓe ba mace ma na zaɓe ke ma duk wanda ya zo sake aure ko mi ta sai to ki tabbatar da yana da addini ko mi arziki ne ki tabbatar da yana da addini ko mi sarauta sai ki tabbatar da yana da addini idan bai da addini duk ya rika gani ne kamar arha wallahi ba arha ta ba tsadata sai ma ambaci na hurmina na Eh? mace ta kasance budurwa wadda an so da za ka aura da zama budurwa annabi ya gaya muna hikimar da a cikin auren budurwa sai dai mun yi maganar ba kowa ne kuma auren budurwa yake maslaha gare ba akwai wanda in zai aure kamata ya auri wadda ba budurwa ba saboda ita ta dace da shi kenan kowa na la'akari da wadda ta dace in zai aure amma da in dai babu wani abu to ana so mutum zai aure ya samu budurwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da zai aure ba zaura ya aura ita ya wanki ko ba haka ba kuma galibin mata ne zaurawa ne amma kowace ya aura akwai wani dalilin da yasa ya aure ta sabanin mu mu yanzu duka ga mutum ya yi aure sai ka isko babu manufa da su ke zama na in mutum zai aure ni yana son aure shi albarka yana ce abin da ake so ki bincike na ji shin wai kaiwa na kamar sa kana sona wai mista haka na? sai ce wallahi in kina tafiya tafiya kina birge sai ki ce to an samu matsala kenan ran da zama gurguwa kenan yaya in ce sautin kika ba ni shawa kace to ran da na gama da wata kaddara sautin ya dauke ba? ya ce kira jikinki kace kaga an samu matsala in dai kana so na ka so da don Allah da neman yarda Allah za ka same ni fiye da yadda aka zato na in dai manuhan mu Allah da ni da kai saboda ni ka ganin nan wallahi ina son ka ne saboda irin yadda naga kana kulawa da sallah na lura da kai cikin binciken da ne maka unguwarku an ba da shaidar babu sallar daga koce maka cikin jami an ba ka shaida in kai sallar asuba kana iya zauna a masallaci kana azkar sai bayan rana ta ke zo sannan ka tashi an ba ni shaidar cewa kana da tausayi kana da jin kai kana da kaza to amma wai an ce a'a ka kalli ido na su ne jari to in ido sun ga zama jarin ki ran da ke rasa ido ma ke ga jarin ki ya kare ke na aure ya mutu to don haka sai a kula da wannan mun yi magana mai na biyar sannan an so zaune zo mai haihuwa kuma haka ba sai dai wani dalili da zai sa mutum ba zai auri mai haihuwa ba kuma da wani dalili kuma haka ba to in mace na da fama da wani rashin lahiya kamar ce in ta zuwa haihuwa tana ga labaita to kun ga irin nan yanzu ita ba za ta yi aure ta samu haihuwa ba saboda ita haihuwa wurin ta matsala ta ba za ta yi ba to namiji yana son idan ta shigo saboda wata maslaha ilan ya haihuwar kuma yanzu bai bukata haihuwa saboda wani dalili to wannan shi ke amma su yaya ba su za a gajiya da su saboda yana yi wa ɗiyan ɗanka na ƙarshe ɗan ausansu shi ne Allah zai sa ya zama shugaban ƙasar Najeriya yana yi wa ɗan auta shi ne zai zama Allah ramma shi na yi wa ɗan auta shi ne zai zama babban malamin Najeriya kun gane shi yasa aka haramta istirnali menene istirnali zubar da mani ba ta hanyar kwanciya aure ba saboda ni wannan maniyin da ke fitowa ba a san wani irin maniyi ba sannan zai hawa mutum da matsaloli da rashin lafiya Allah ya kare na da muka yi magana in za a nemi aure na mace to a nemi aurenta daga wa waliyinta galibi mata kuna tuwa da sai an tu ku an kashe magana sannan magana ta kai ga waliyi ke ba waliyar ce ba mace ba ta waliyi sai jama'a kuna fahimta in duk duniya gaba ba kowa Allah ko ya sa tun tana jaririya ubanta ya rasu ya bar miki ita ya rasu ke kula da ita ba ki dai zama waliyarka da mace ba ta walici kun fahimci ma'ana waliyya mai ba da aure mace ba ta ba da aure kun gane to biya da hukun magana aure inda aure aka so ai magana to a yi ta wurin waliyi kuma ku bari da dare ku na kashe magana da 'yan maza waje sannan ta kawo wurin ku yana samun aure bai albarka da zaran namiji ce yana so mace da sunan aure abu na farko da musulunci ka so ya ganta to in zai ganin ta nan kada ya ganta sai tare da izinin wali ko ba zaura ta mun san ana gazan tare ku zaura sai a tare kewa ga hanya a ce hajji ko muna nan ta yau za mu zo sai ta sadaka ta dama to ba a haka yaushe za mu zo kana son hagan ne ne ina son in ganki to in kana son hagan ne ka ke bakin kasuwa nan wurin yan goro ka ce ina alhaji wani to shi au babana ko shi akanan babana ko shi auwan babana ko shi awasiyin babana wanda babana ya bada dama a nemi aure wuri ne ka ta ka gane shi wurin nan shi ba ka izini ka ce kana son ka gane ni sannan in bari ka gani to sai kai wuri ne shi nemi izini shi ko zo yi miki magana wani mai kaza da kaza na unguwa kaza ya yi min magana yana son ya ganki ina son in tuno shi sai ka ce babu babu matsala ka tuno shi to kun ga an da hanya mai kyau to sai aure shi kyau amma aure ana laɗe-laɗe sai an gama holewa da shakatawa an gama yawon ina in zo ina jin mai eh a tonina na aka yi ko ina in zo ina hayi a toni abubuwan da in zo da ayi da Jummai, Jummai na kawo ko ba dai kun banci dai wannan kazi sai an gama yawon ina indo ina ai ai kun banci birin gaɗuwar da aka ne an gama cin soyayya sana'a ce ai aure ba a haka eh wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu gani to yau za mu tashi lamba ta bakwai lamba ta bakwai yana daga cikin ladabin aure Allah ya gali fil mahari kada a wuce gona da iri cikin sadaki idan ana son aure ya albarka to a takaita sadaki amma ma'anar takaita sadaki ba mu irin wanda maka nihi ba a ce wai an yi sadakin mace naira dubu ishirin ne naira dubu ishirin shekaran ji abuwa da maka daura auren ta nan masallacin shagori sadakin wani naira dubu ishirin ne naira dubu ishirin ai ne ai ba a ta mace in dai aka yi mace sadaki yau ko ba zaura ta ba mace ta ba in dai aka masa sadaki naira dubu shirin ba masa sata ba. sadaki ana son a sa kima amma ka auta gona da iri kuna ji kada a sa kuɗi masu yau, amma za ku ji sadakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mata ne da wanda aka wa ne in an haɗa kuɗin da namu na yau za ku ji nawa za su kama kuma 'yan mutum na son mace zai ta sadaki ya yi mai tsada kuma bai wai samari da suka cewa a rage sadaki ai ba sadaki ne matsala ai abinda an matsala abubuwan nan da sun ga samu kansu su ne matsala su bari mana yanzu jama'a tun kayan an gani ana so Ai eh, in ga an so yanzu an so kayan an gani ana so irin gidajen manya gidajen sarakuna gidajen gwamna ana kawo kayan an gani ana so sai a cika kusan masallacin biskin katin guda nina na dozin wai duk kaya an gani ana so to wasan da wani abu an gani ana so a ba da kuɗi kayan an gani ana so a ce wai dubu hamsin kaka wannan kuma ba daidai ba ne wannan shigowa da su ɗaya na an gaba na adda muhimmanci ba jama'a muna ji abinda adda muhimmanci a bada muhimmanci wanda bai da muhimmanci a yi sadaki ku gaya mai yari ya gada kace kana so ko slippers ba mu san kace mata kuma mun yi maka shaidu babu bukata ka so ka ba ka komi komi ka ba musu kuma yarinya mun amince za mu baka ita aure komi na ka ba musu amma duk da kake son ganin ta a shekara so daya ko a wata biyu so daya za mu baka dama minti 30 hadanta kuma in za ka zuwa sai ka je ka hada ma waliyinta ba wai da yadda za ku kashe magana ba yau zan zo a'a sai ka faɗa ma waliyin yarinya yau ina san in je in ga wanda naka da aure sai ce babu matsala zan baka lokaci sai a faɗa musu an ga faɗa su ko sai a san wani na za a cewa ya tsaya cikin mazan gidan wanda zai tsaya in ka taho shi sallamo maka ita kuma ya zauna nan da shi da ita da kai a yi hira eh shi ya zan akwai wani wanda cikin wayanda suke yan uwa gare ta cikin muharramanta wanda zai tsaya tare da ita ku hira to in ga ta karshen lalaci to wannan abinda ake so dai kada a wace iyaka cikin sadaki rawar tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi qala hasan sahihun yace hadisan nan hadisin ne hasan sahihun an abi ajafa daga baban ajafa yace ƙala umar na khattabi umar ɗan ya ce ala saurara la su dukkan nisa'i yace kada ku wuce gona da iri a cikin sadakin mata fa innahu law kana makara makaramatu ko law kana makarumatu da wuce gona da iri ya kasance wani abu ne na daraja fi duniya a duniya Auta kawa inda Allah ko wani abu ne na taqawa wurin Allah azza wajalla jalla mai girma da buwaya ka kana aulakum bi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya riga ku yi yace ma a sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i annabi bai taɓa yin sadakin wata mace daga cikin mata ne ba wala usri qatimra'atan min banati kuma bai taɓa amsa sadakin wata mace cikin ɗiya ne ba aka sanadin sun sai ashir uƙiyata sama ga ukiya goma sha biyu uƙiya goma sha biyu miliyoyi na miliyoyin kuɗi na miliyoyin kuɗi waɗanda amshe-amshe da kwan gani kayan sallar ga da na waɗannan duk suna zare ma'aure albarka sannan bayan su zare ma'aure albarka suna haihuwar da matsalar miji ya ji mace ta isa to yau an waye gari ba yarinya in mutum na fitar aure duk da lahiya abba ta da wai ko kunya ba kuji wai shi aka shirya to ya kai ta asibiti ko to shi kai ta kemin tsakanin ku da Allah kun gani ko ba gani ba ni dai wallahi na gani wallahi na gani ko mai munin abin a ce ba zaura macen da sassan ni aka ce ma aure ta zaura gidan aure wai ta sa wai yau wai dan mai fadar ta aure ya ba ta laya tana malaria ko ni wata ce wai ta kare shi to ya sa ta motsa sannan ga halin kuskure ne da kuka yi ni addalilin mai fadar ki aure ya dauke ki ba cikin mota ta da wani wuri ni addalilin shi in ke ɗiyan mutunci kike don mai ma za ki shiga motar mai fadar ki aure dole dalili ni wallahi ina faɗa muku duk wanda na gani nan cikin ku ko ba zaura ko ba durwa wani mai jin kiranta ya sai ni isko su cikin mota wallahi in daraja ta ta kai ɗari yanzu ta dawo talatin gara ni na haɗa mu gaskiya wallahi ban da mutunci dan ta mai da kanta arha ta mai da kanta arha ba su san ciwon kanta ba da zai sannu mai mota shiga mota ka kai banni nan tsaye to ki ɗan tuwa ki zauna ki ce ba a haka addini bai yadda ba don mai zan shiga muna da ne da kai mu keɓe ba ba ba guji son abin duniya kwaɗanku ya ja muku matsala ku da sayan shi yasa ake ta wahala don namijin da aka wahar tsuwa waje in mace ta ce gida nai sai ta ɗan da kuɗatta sannan don namijin da yadda da auren mace an ka mutunta shi bai kashe kuɗi da yawa ba wallahi zai kimanta ta don ya san uwayenta sun san rajar kansu to amma sai ya zama na ba haka ne kuma kuna ne uwayen ɗaya bane ko ku ko akwai wasu ba ku ba kuna na uwayen ɗaya in kun yi gyara an ka gani gare ku sai a gyara in ba ku gyara ba ba ku sanda za a gyara Allah ya sa mu gani na gaya muku abin na ya abin mu buga su ne kuɗi ne masu yawa annabi bai taɓa sadakin wata mace cikin mata ne ba wanda ya aura yana sadaki in zai ba mace sadaki ukiya wato nawa goma sha sha biyu kuma in zai aure da ɗaya sai su aka bai kun ji adalci in zai aure su aka bai abinda iyayenmu sun kai sun yi ƙoƙari yanzu akwai waɗanda an ka an shi dubu biyar garinta aurensu sadakin ɗiyansu mi an rubu'ud dinar ko nawa an rubu'ud dinar da suka ansa da wancan lokacin rubu'ud dinar ba su wuce dubu hudu ba to amma in tambaye ku da yawan su ba su mutunta matan nan ba da yawan su to da ka asa sadaki shi asa sadaki gwargwadon kuma sadaki ba a cewa duk mata a bige mu sadaki guda ba a haka wadda ta ta yi karatun addini ta da ta qur'ani ta sha wahalhalu na zuwa makaranta ta yi boko tana da wayewa tana da ni tana so a ce sadakinta da wanda kullum sani ba ya ka wai sadakin su guda ba su ɗaya wallahi a kimanta mace da darajarta a mata sadaki gwargwadon ƙimanta da darajarta ka faɗi da na da tarbiyya ka sa ta makaranta za ka sadakin ta ka za a sadaki a duk mun gane ku a yi sadaki mai tsada ko ba laihina uba ba biya sadakin ɗiyate ba kun gane amma da sharaɗin sadakin nan za a miƙa ma ya abinta ba a ce an yaya sadaki a ce an yi mata auren sadaka ya sadaka ta kuma na da tutan ƙauyen da yawa tsakin nan na ta tambayar samina na aka ce muke sadaka kace to ni ko shi bai san za a kawo kawo ni dai na sadaka an gaba shi me dalilin su annabi ya ce idza ma tabnu adam in kada amalu illa min salatin sai an ce sadaqatun ta sadaka budurwa eh wai sadaka budurwa la da gare sadaqatul jariya wai sadaka budurwa ba ka an ka dauki ɗaya ka bai sadaka to tana cikin sadaqatul jariya wanda wannan mummunan fahimta ce ba su fahimci larabcin ba Allah ya sa mu gane eh kakku ya ta kuwa ɗayan ku haka na irin wannan abin ba daidai ba eh to shine yake cewa wa innan rajula a haka ne wa yace wa innan rajula la yughli bi sadaqati ra'atihi wato namiji yana kai makura da sadakin mata sai. hatta ya kuna laha adawatun fi nafsi har ya zama adawa cikin rayuwa ne ma'ana in namiji ya kashe mace kuɗi da yawa ya aure ta da tsada to ko da haka mai ita takaitinta ya kashe in in da zaran to koyar yanzu na duk sun kawo namiji yawa ga mace in ta ce gida na ta ce ke sayo wani kuɗi na nabbai kuna ganin abinda masu kuɗin nan kai ke kuɗin su haka shi Allah ya samu gani na ba ku labarin wata wadda mijinta ya siyo mata dawa ta ce ita wallahi ba su cin dawa ko gidansu da ya taye mata wulaƙanci sai aika kira babanta baban da ya toye sallama mai ce in da cijo barka ya ce sannuwa ne na ko so in yi godiya dawa da ka aika ya ce ko zuwa akwai wata ga yarinya na tsaye yarinya ta daka mijinta harara suna ta ai dawan nan da ka gani wanda an ka kawo ai uwar yari ya ga da ka gani ta kware wajen tsohon dawa <laughs> yadda ko yanzu akwai wata dawa ita ko ya ta ce dawa ko gidansu abin da dawa shi aka ba ya tsoko dawa tana harara sai ya riƙe dawa da shi na ta yana murna an ba ta dawa yadda to in ke ba kitan dawa ce gani su suna cin dawa domin ka wannan tsadar rayuwarsa sadaki a tsaya a kwatanta kimar sadaki a sa su malam gida sun sha magana kun sani duk wa'azin mata da aka na tafsirin azumi ya yi ta magana a kimarsa sadaki amma su samari wata su ta magana wai aure ya tsada aure ya tsada su sun ta tsada saboda abin da ba dole sun ta kansu yanzu akwai wanda duk dare na Allah sai ya sai ma yarinya sai nama ta kai mata to ke ko ke sai naman ke tun gidan ku in ki sai gida ne sai dai ki ji kamshin nama dan me ya sani akwai wanda ya sa yarinya ba ta ce ko ta abincin gidan shi ka sai kullun indomi aka sa ne indomi shi in ya sai wani gidan ba ta in kuma ga mata abinci ta ce ta ba ta ci abinci ka koshi haka ya kamata ko ne eh Waɗannan radiyon da lauyuguri bai so da ƙarfin mara asali yi? -Hattaya Kulu da ha'adawancin zama abin ƙiyayya gare a cikin rayuwa ce. -WaHattayan Kula Hassan ya ce, "Kullum su na kun, hakan ne? "Ilka ƙirga wato "Kun kalla wama kanku, wato ilka ƙirga wato maruhin tukunya." -Wataƙi na ya na. bakanta rai ga abin da aka yi shi kun gane yana nuna damuwa ta irin wahalar da aka tashi don haka cikin aure shari'ar musulunci ba ta san komi ba in dai harkar aure na wanda ya wuce sadaki in dai dukiyar aure an kashi sadaki shi a dukiya aure saboda haka duk wani abu da aka shigowa da shi to an shigo da shi ne al'ada ce bai cikin addini Allah ya samu dace warawa muslimun an abi salma ibn abdurrahman annahu qala ya ce sa'altu aisha ta zaujin nabi na tambayi umma na aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nawa ne sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba mata ne qala ta ce kana sadaquhu li azwaji sadaki ne ga mata ne sai ashirata uqiya uqiya 12 wa nashar darajin uqiya kun gana an samu ƙari ko rabin ƙuƙiya kenan ƙuƙiya goma sha biyu da rabi ƙala ta a sadari man nashu kun kusa abin da an nashu ƙala ƙulsu sai ni ce la ƙala ta sun fi ƙuƙiya nufi ƙuƙiya ta wato rabin ƙuƙiya ba tilka hamsu mai hajji darhamin sun rabin ƙuƙiya ba ya kama darhami ɗari biyar shi an rabin ƙuƙiya fa haza sadaku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-azwaji wannan shine sadakin manzo Allah wanda ya gamata to don haka kunji don haka sai a kiyaye da wannan sadaki a sa mai kima ku ko duk wani amshi amshi ku bar shi kuna gani yanzu in mutu ya aure sai ya zo ya liso kudin da ya kashe ma yarinya har da kudin da ya to ganin ta sai ya ci a bashi kudin ya gani yana eh kudin da ya to ya gane ta ya bai sai ya ci a bai kuma mazannin suna littawa wani da ƙarya da gaskiya in ta haɗa ku sai an biya shi ya yi ƙarya da gaskiya ya faɗi shi inda ba an shiga ne ba ana cewa a ba da dukiya to ku koma mu tsarin auren ku na da zan ba ku dama ku yi magana amma ku koma mu tsarin aure na shari'a a huta in mutum yake yana son da yanku an ka to an ka ce to gashi an gani ana so har da kuɗi yana ba ku ci abin san mai addini kin gam menene menene ku ce a duk ba ku ci bar addini in ma har ta kama da abubuwa ne sun yi nauyi yau to sai a shi ɗaya ɗan gam ɗan da ya kawo kuɗi a ce ta da addini tunda na ɗin al'adance rarraba shi na aka ana faɗa mai yankuwa kuma shi ashe da ba to amma mai unwa ne ko kuma ko a fahimtar gamtin kuma mutane ko ce gashi na an tsaye sama wancan miji eh to wannan shi ne ladabi na shidda ko na bakwai ko wato kana wuce gona da iri wurin sadaki a samu mace sadaki gwargwado na kimanta yanzu ku Allah ga kunan mun taro nawa na a ganin yanzu in za a sadakin ɗaya mace a rayuwar mu daina argungu wanda za a ce ba a wuce gona da iri ba ku fahimta ku mu samu sun uku sai magana eh to wata ta ce ɗari wata ta ce hamsin ni dai hamsin sun yi arha eh, ni dai ganin nake ɗari eh eh shin wai wani magana ba a yi mata komi wani komi wani a ah, kai babu wanku ba a komi ba wannan magana a kai ba ku saurara ku ciya kai kada wanda ya koma ku ba a komi ku tsaya ku ciya duk wanda ya zo ba a kome kukurce kamar a ba a kwanni ba mu da kuni kai kai musa daki mun ka samu ka ladiya mu dubu ɗari ha ba jama'a ku tsaya wai magana ka a kawo komin wai shi komin wata a kawo shi a bar magana sai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure mata ne ya musu sura da ya sura ba ka ta hiddi ya matar duk abin da a ƙarhin ka wanda aka iya mata sai gidan ka kai mata musa dakin diyan mu naira dubu ɗari to ba mu yin komi ku ce mu ka komi cikin magana mu da ranar da komi ku mi ruwan mu da komi ku mu dai sadakin diyan mu dubu ɗari abinda kuka son masu kasa zai kai mata kuku ku saurara kamin a kai yarinya sannu sannu duk wata an yi kisa suna guda a aje mata duk wata ai mata yan takalma a aje mata ko da taka zuwa gidan mijinta tana da kala kaya da gidan ubanta kala ta kai goma sha biyu da gidan ubanta wanda ubanta ya mata ta sai da abin da gidan mijinta in ta sai miji in ya yi mata boho da ya mata bashi yan sani mata sai ta saboda wajen sai yi mata sutura sai ta sai gida ne ya kwace aure da ita a wani yi mata sutura zai wa mutum da ya kwanciya da mace kwanci aure ta yi mata suwaye ko ya sai masa takalma duk babu dole kamar da ciyar da ita ba dole ba ne kai ta asibiti ba dole ba ne ba saboda haka mu sadakin da yamma dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin ko aka haba ni ba so kuna ganin laifi ce aka yanki kawai sadakin duk ɗari biyu da hamsin nijar nawa suka yi kawai kuɗi na masu yawa ba eh kuɗi ne masu yawa abinda muka so Allah ya kai mu lokacin da in za ku kai ɗayan ku hadda komi ba sai kun yi ba duk wata wahala da an wahala ba sai kun yi ba ga dubu ɗari da aka gano in kuka ta yi ku don ni ɗaya naka ce masa in kuka ta yi kayan kunya ku i kayan mai kayan kunya wallahi kowa buhun ɗan gwata biyu buhun ɗan gwata biyu kusan dubu hamsin an kai da n'i a kashe kunya kuma sannan su gwajin kayan yamma ga uwa sai da kare uwata ha kayan ku ce komi ba ku yi yan an ka tahi in kuna da hali yarinya in mudun gubi goma a akwai a auna a ba ta sai da abin da yake kawa wanda za su ta gidan miji kamin miji ka abin da zai kawa ka san gawa ma miji eh reni gawa a to da ba ku ba za ba ku zaɓi mutum ko mun ba ke Ke ah. uwaye ne ruwanku da aure eh wanda da mutunci sun haru kuma ku saurara ku wato abubuwan na buƙatar gyara har da mu masu addini in mun gace muna son ku sai ka isko mun bude kofar tebur eh mun bude kofar tebur to Allah ya kawo mana da mahita kuma biyar kun ga ji an ce wai hukuma ta ce ta shigo shi hukuma in babu rainin wayo ana yanzu zai yi a ce gwamna ya sa doka diyan talaka in za a aure da su kaza amma diya tai shi ba haka nan ba yana yiwa sarki a ce an sa doka amma kai gidanka aiwa da aka so amma gidan wani ba a yi haka in dai an sa doka gidan kowa akwai wani basara ke da an ka sa doka ce ta mu ba da gidajen matsala mu masu hali ba amma dai yan talaka kara muka samu doka Allah ya sa mu gane sai hada su suna nan suna nan na buɗe su dan suna auren da gimbiyoyin wanda suka ce wa gimbiya ko ba gimbiya ɗaya sarki ba to hada su suna auren da gimbiya a wulakanta ta kun ko san da gimbiya ko ma daga kai ba rama ba ka cewa tsala yau ko gimbiya wulakanta ta akai eh da wuri aka akai da ana mutum su ɗaya sarauta ko ga su ana wulakantar da su Allah ya sa mu gane to ku bari mu sai karatu an gane ku to wannan wannan shine dai ana gyara a gyara to ladabi na takwas ana so a samu rizar zaujai ne a saurara yardan ma'aurata guda biyu kun ga da jin wagga magana kun fahimci inda an kai ina an kai babu mi babu auren dole a musulunci babu auren dole ko budurwa ko bazawara babu auren dole ko budurwa ko bazawara babu auren dole yarinya ce wanda ta kaso abinda a aikin kuwaye idan yarinya ta ce ga wanda ta kaso bai da tarbiyya a zaunar da ita a lura da ita a ce wanga da ke so saurara ki ce bai san ciwon kai ne ba bai da aiki ne bai da sana'a yi kirbi da shi wanga kwalisa da ke gani ta banza ta kwana biyu bigewa zai ba sana'a kwarai ta haike da ita ba kirbi da shi don haka zaɓo ne ta ce a hau ni ya ga cewa a ta sai shi a ce to saurara ke siya duk wahala da san biyo ba ba wa za maka zaki ba kake kuka da ke yadda aka ce na yadda ke so ke bismillah kuyi amma ta ko da sai ta da kuɗa eh, kuma dole ya aure ya mutu wa gudun ku za ta dawowa ba ku da damar don ta aure ta samu matsala ku ce ki sai gidan kanin ubanta gidan ku dai gidan ubanta nan dai ta sama in ku ɗakin akurki akwai a yi mata shi ta zauna nan gidan ubanta gidan uban kowa ba ta Eh? shi yasa ya raka lalacewa tunda gidan ubanta akwai doka gidan kadan ubanta babu doka duk wannan zaune zaune da kaga mata na yi ba su zama gidajen uwayensu shi na suka kawa ta sai inda ta yadda ta inda ta kasan zuwa kanan ubanta na jin kuya kashi magana a ce don ba hana ubanta na ba ta zama doka. kuka ana so a samu ni rudar zaujeni ne yardan ma'aurata guda biyu miji da mata فمثل يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا تنكه الأيم kada ku aurar da bazawara hatta tuska amara sai kun nemi izininta shi ne hatta tuska amara sai kun nemi izininta sai kun shawara da ita walatun kahul bikiru kada ku aurar da budurwa hatta a zana. sai kunne nemi izininta ita wata sai an shawara da ita ita kuwa ga sai an nemi izininta ya izininta ita budurwa zawara wa ki kaso ta ce wani na kaso kun ga wadda ta kai ita amma budurwa wa ki kaso kina son malar nasiru ta ce wai wahala kina son malar adamu mai aikin banza kina son malam suleiman sai ta yi shiru ko ta kama zubar da hawaye ya ce to ta haifi yayi an ce har taba hawayen ana yi malam abu ya ce har da taba hawayen ta yi yan an ka jinsu da sanyi tana so ne kukan daɗi na ta kai yan an ka jinsu da zahi ba ta so eh duk da ana wannan ko ba ai ita budurwa abinda ita kissa abin ba ta ba amma ba zaura tana iya kista amma ita ba zuwa da an ce kira su wani ba su a wallah mi suka da wahala eh to don haka za ku ga hinan aka ce kada a aurar da budurwa sai an nemi izininta alu sai sun ka ya ya lalla, ya manzan Allah wa kaifa izinuha menene neman izinin mace budurwa ala an shi shine ta yi shiru kuna ji da an ce an zana mutan zuru tana ce a'a ko tana jenge ɗakai da in ba kuma ce ba yaran da in ana so a tsaye ma yanin ya sai a tura ta inda wata ƙauna uwarta ko ƙauna ubanta sai a faɗa mata ke ji masu da auren wanci za mu tura wance ta zo ki bincike ta nan su ka gano wa yi bincike su gano wanda ta kaso su ce tuwa da ta kaso ku ba ta ba haka aka da Allah amma yanzu kirikir yare ta ka miji da kanta ta jawo mutum ta sai gaci baba ga wanda naka so kuma ta ka wanda ta so sun yi aure aure ya kuma kiyayya saboda an so a mashariya sun ce gama fahimtar juna bane ta da shi sai sun fahimta juna to kun ga fahimtar junan nan shine abba layi tun da can da da ba a fahimci juna ba an zauna lahiya an yi ma a auren dole an ka zauna lahiya da amma yanzu an yi auren soyayya kuma ya dawo tsiyayya saboda ne sawa mashari'a to shi ne kun ji wannan hadisi ku hadisi ya karantar da mu ana neman yardan ma'aurata guda ne da yanzu ga hannun 'yan mata ne wadda ba zaura ce wannan budurwa ce ga tsarin da musulunci ya zo da shi rawa ahmad bi sanadin sahihin imam ahmad ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce an aisha da daga ummuna aisha radiyallahu anha Allah shi da ake tsakanin ta ce ja'at fatatun wata budurwa ta zo ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam muna ji haka ne ja'at fatatun wata budurwa wata yarinya ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna li inna abiza zawwajani ibnu akhihi tace manzon Allah babana ya aurar da ni ga dan dan uwa ne yarfa'u bi khasifatahu sina san shi daga darajar dan dan uwan nan nashi ta sanadiyya aurar da ni ga rai kun fahimta karatun shi dan na ɗan uwa ne bai da kima bai da daraja ba san shi ba amma wagga mashahuriya ce an san ta an san ubanta to ubanta sai ga hina son shi daga darajar yaro sai ya auren mai da yarin ya ga don ya zama ba san shi ba daraja sai ta ɗaukaka shi ne shi ko uban sai mai gata kun ga bambancin mutanen yanzu da na da su na da aurensu don Allah su kai shi sa an ka zauna lahiya muku yanzu aure in yanzu an ka ce wangana da hali suna da wani matsi-matsi to uwa ita ka biya da kanta loko-loko sako-sako don Allah a yi magana shi na gaskiya suke na kai ku biye shi sadda yaje yana son tawa bishi ku ta da shi duk masu da gaggani Allah ya yi duniya ya ce ya mutu wanda zai aure ta a jere lokaci kuma ya an kai rigima ko surutun mutane da yayarsu da tsangoma su ya kaifi, ki jajo mu kanki mugun abu to ke zakar mugun abinci na haɗa muku sukan masu suka shammatan masu shammata kattara mata Da an ce wai ki haizu ke ke wani zuwa mutu ga auren gana ki ko zuwa yau shekara ka fice tara kuma har yanzu ba ki ta aure ba kwarai na ki yin aure aimin na ke aure kuma wallahi kake saki ce na haka ki buzarci ki ce wallahi kake saki ce mutunci na ko ke taba gari na ina fasikanci to kime shiru addini na na kai kuma ba wanda ya zo bi ɗata ki ji an ce na ce bani ana na ana dogon gurin ki ce kwarai ana na ana yi kamar yadda uwar ki ta yi eh a tsada kuma nake haka nan to in babu renin wayo mutum ya mutunta kai ne ya tsara kai ne jama'a ya kare mutunci ne shina jiran lokaci Allah ya kawo mai kuna kuma je kuna tsanguma sai kullum ina buga muku misali nan makaranta ga abin da ya waro ga malama Amina Amina Muhammad nan wurin ga an yi kai masa magana ta yi kowa wallahi kun yi kuna ta kaji ga lokacin har magana ta kai ta ce wallahi malam ban so maganar da suka yi wata ga ta kire ta wai ke da yanga har yanzu baka tashi aure ba ta ce imama eh, ban tashi ba ta kyale wata amma da Allah ya kawo lokaci sai ga ta yi to bai kamata ka baka bar mutum da abin da ka damu ne ba auren nan Allah ya shirya ke da ke saurin wani kokarin ki na ba ki mijin to saboda haka ka'idan musulunci a bita a zauna lafiya wannan yarinya ta zo ta kawo karar babanta ina ta kawo karar babanta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya manzo Allah babana ya aurar da ni ga dan dan uwa nai daga darajar dan dan uwa ne su sanadiyar aure na faja alal amra ilaiha sai manzo Allah ce to kenan dai in na fahimce ki ba ki sauki ta ce gaskiya ba ya ce to tsayan fada miki zaɓi na wurin ki kina so in ba ki so ne faɗa mana aka shi auren. Yanko kina so ne ta ke hankuli kenan manzo Allah ya ba ta zaɓi budurwa ta haba ba zaura ba ko ji fatato an kace budurwa ta wai wata rana na yi magana na ce ma wani ko budurwa ba a yi mata auren dole wai wai in kawo mai hujja na ce karatu abba kai karatu abba kai ga hadisi da cikin bulugul maram ba a yi ma yanayi auren dole ga shi nan yarinya ta zo wurin manzo Allah ta kara ubanta ta ce babanta na ya mata auren dole manzo Allah ya ce to ya ba ta zaɓi in tana son zama da mijinta ci gaba da zama da shi in ba ta so kuma ba ta faɗi a raba auren muna tare da ku ƙalatacce fa'in ni kada a jasto ma sana'a abi ta ce amma ni na kasa ma sana'a bi abinda manzo Allah ya nema daga gari in cewa in ba ni ra'ayi a kashe auren sai ni ji nauyin in ƙi yarda da haka nan walakin arattu an alaman nisa'u haka ne walakin tace amma walakin sai dai ni abin da ya sani kai ƙara baban nau ba wai rashin koya na nemai ba dalilin da ya sani kai ƙarar shi walakin rasu sai dai na yi nuhin an ta'alaman nisa'u wato in sanar da mata ya su gane cewa allaisa lil'aba min al'amur shekun uwayensu ba su da dama fi musu auren dole shi ya ɗaya na ce da gama gana wurin manzan Allah amma ta da ta hankura za ta zauna da wanda ubanta ya zaɓa mata a shekun ganin, in kina ganin kina iya hankuri to ki hankuri da wanda babanki ya auren miki don ɗaya biyayya ga mahaifinki akwai mata da ta ce wallahi ta aure wani sungunin ƙato ta ce wallahi ba ta ido da shi saboda munin halitta ta ce wallahi in zai kwanci aure da ita sai ta sa kyalle ta rai idanunta ba don jin kunya ba kace ta rike da Allah don ta ido bi da shi ba ta bar shi kunci aure da ita ta ce wallahi haka ta ci gaba da zama da shi Allah ya kada ci auren nan bai karko ba sai mijin na ya mutu ta ce na biyu da za ta aure sai shi Allah ya ba ta dan saurayi irin wanda ta kafa kun ga sakamakon da'a da tawa baban da ka kiran da na kai mu wanda ma ya masa aure ko ba ta so ta yi hankuri yanzu ta yi hankuli ce mahaifinta da'a inda za ta iya amma in ta san ba ta iya ɗa'ar da mijin to ta ta nema a raba ta ce an yi mata aure ba don tana so ba ta haka tana nema a raba kuma raba za a yi ga musulunci Allah ya samu dace a shi kun ga wannan na karantar da mu ana son yardan ma'aurata guda biyu to da ka anan ina son in ja kunnan mu musamman aure na zumunta da aka yi auren zumunta abu ne mai kyau ya ana son zumunci ya ƙara dankuwa to a dinga aurayya tsakani kina da kyau yau ya ga samu mu dinga auratayya a ce yau malama halima ɗanta kina iya auren ɗiyar gidan malama hawa yanzu malama halima tana da ɗa babu wannan cikin makaranta ko akwai ko haɗa ne yanzu duk makaranta ga auren da an kai na alaƙa addini da ta haɗa kuna babu shi don mi malama hawa tana da saurayi ko ku tana da budurwa wanda tana da saurayi zai aure ta san kirkin ɗiyan wagga sai ta ce wa ne akwai yarinya mai ladabi da ɗa'a in kana so da ya gidan aminiyanmu wadda muke tare da ita in kana da ina son haganta ita kuma malama a faɗa mata hije higanta suna son juna a yi aure ba auren dole ba musulunci na karuwa da wannan yanzu ku duba a cikin izala waɗanda duk sun kulla aure da wasu sun ka ba su ɗayan su sun zama sarakunan su ba su fara bacin su to haka a musulunci haka a zamantakewa to amma da zan ana son juna ba wai kawai ku uwa ɗaya sai ku kalli a'a ka amma ku wace ta dace da wani sai a zo ɗaya ba su son juna a haɗa su kana son ta tana son ka sannan wani lokaci su ɗan uwa na da wata ɗabi'a in kana ka ba su son ka amma in ka za a jinkwale ɗaya ɗan uwa sai ta da aka ana yi wa inda kake kuma abinda suka so su taho gidan wagar ta aure ka don Allah su kashe maka aure da ita sun so fi ta wayo da ke shirya su tunda sun so su suna da gatar cikin gida ana haka nan ko ba ai to in ko ka fahimci haka nan ka ba ka in za a yi aure a yi don Allah a samu yarjejeniyar ma'aurata su yadda su amintu Allah ya sa dace a ah, nasara yana daga cikin ladabin wato ladabban zaman aure a musulunci na ƙarshe na yaro rajul salihi mace ta zaɗi namiji na gari wa in kana fakirin kuna talakkan aiwa da aka akwai mace ta gari to shi ma namiji akwai namiji na gari ko babu ai mun yi ta bayani mun sha da muku darasi akan sifofin mace ta gari sai mu yi magana siffofin miji na gari ba wai masu ta daya akwai babu namiji na gari yadda akwai masu ta akwai akwai namiji na gari an gane to ana so in za a aurar da mace to a zaɓa mata miji na gari ko da talakana ana ji jama'a shi ma namiji a zaɓa mai mace ta ƙware ko da ɗaya talakawa ta eh ko da galibi wa ɗiyan manya wasu ba su jin magana wasu masu jin magana amma wasu na ji da ƙa'idar musulunci yau in ki aɗe gwamna ki taho ki auri talaka to ba ki mai ƙaho da ke ɗe gwamna ki to amma yau haka nan na ba haka nan na yau ɗiyar ciyaman in kabbada sai ta dinga nuna maka ita ɗiyar ciyamanta tana turi tana ƙara wani abu wannan ba daidai ba ita mace duk wanda ta aura ba ta yi mai cin kawo nuna mai gadar da gidan kuma in gidansu Allah ya sa gu kaji suka ci in ta to gidan mijin da ta aura in dawa a ƙarfi ne shi ba ta dawa ta ci kuma sai hankali ta ci in ba haka nan ba hanta in suna yawa su dinga ba ta gajin ta ci amma shi shi ba ta abin da a hali rawar buhari an sahala bin sa'adin as-sa'id imam al-buhari ya rawaito hadisi daga sa'ad bin sa'ad as-sa'idi annahu qala yace marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya bi ta inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala li rajulin inda indahu jalib sai annabi ya ce ma wani mutum da azauna kusa da shi da wannan mutumin ya biyo sai annabi ya ce ma ra'ayuka fi haza kai yanzu menene fahimtar ka ga mutumin da ya biyo ya wuce jima muna tare kun bai ci karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da shi da wani mutum sai wani bawan Allah ya biyo ya wuce sai annabi ya ce mu wanga da azzauni menene fahimtar ka me zaka ce dangane da bawan Allah ga da ya biyo ya wuce kai me zaka ce game da shi faqala yace wannan rajulun min ashrafin nasi mutum ne daga cikin manya-manyan mutane haza kaga wanga mutum wallahi hariyun in kada ba an yunka wanga mutum da gani ne ya tantance duk diyar da ya bida aure a auren mai ita wa in shafa'a an yi shafa'a kuma in ya bida alfarma ko diyar ko wace ina alfarma bida ya kamata ya ne kenan ya nuna mutumin yana da ni suna da arziki suna da abin hannu ne annabi ya guda mu wanga mutum mutumin ga ce a ah! wanga mutum ka aya ana ba da aure shi ya kamata a ba aure kuma ya hana alfarmar shi kamata hawa kala sassa kasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru da ce mai kala ba sun mamarar rajulun afaru sai ga wani mutum kuma na biyu ya sake biyowa ba kala da hura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa to ma ka fi haza to me ra'ayin game da wanga mutum shi wancan nawar ko ya biyo cikin sutura ta alfitacin da waɗi kamannu ne da komai alama mai arziki shi ko wanga da gani ne kaga salak. sai annabi ce to me zaka ce game da wannan mutum fa qala mutumin ga ce ya rasulullahi ya manzo Allah hada rajulun min fuqara'il muslimin wanga kam da gani ne shi na cikin talakawan musulmi hada hariyun in hadaba kuma wanga ya tantance in ya bi da aure Allah ya kaha ka a bashi aure wa in shafa Allah ya shafa'a in ya bi da alwarma ka mai albarka wa in qala in yayi magana Allah yusma da kauli ka ko saurari magana sai saboda talaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce haza hayrun min mil'il ardi misl hada ce to kaga wanga na biyun yi wancan mutumin alheri cike da kaba duk da yana talaka to daga cikin abin da ka wahal da ku mata shine baɗa mai arziki wanda ya kura arziki wajen ba shi aure abinda aka so a musulunci in dai mutum na da addini shi na da yan a ne aiki ne na yi ya san ciwon kai ne ko kwada gona kai ko ita sai ka yi wahiyo ko ga aiki ya kanki da mata sai wallahi sai ka yi wata a gidan mai kuɗi to wabar ku gane ba kowa abin da ya kaso yau ɗan an ka ce yaro na aiki cbn bank eh da ya fi ya zaɓa ko ina ko kwastan ko ko ni ko nnbc ko ina a kowane wuri inda kudin ƙasa ga shiga ban da cbn ilan rabano eh, haka ne ko ilan rabano duk abinda su ma ga wuri na da samun kudi yau yana ga mutum ba ko sai ya ce na su aka yi wane yare ko sai kun dace kun yi matan da shi wanda yana da abin duniya kuma ya haka ya aure da ya talaka wai sai a ce ɗin ita na zo gata halar ɗaya gidan wasa ta ce ɗaya gidan wani mai na ce na ɗin na ya na da ya na shi ne iya zaɓe ba shi ya iya zaɓe shi ya iya zaɓe da saboda haka wurare na nan duk kun san inda kuɗi ka shigowa can kuka san ɗiyan ku sai aure amma ba ku san ɗiyan ku sai auren talakawa shi ku arziki na Allah ne eh duk mu din nan da kuma gani mun yi lokacin da ara muna wuri an kai mu lafi mun kai ta labanan labanan labanan labatan har Allah ya kai mu mallaki gidajen mu namu inda arziki aka kallo lokacin nan gaban ba a ba mu aure don ba mu da shi ba mu da shi kuma uwa mu ba su da amma sannu sannu sannu sannu Allah ya kai mu ma ya ba ya muna ruyan asiri irin wanda aka wa wayanda ba zo ba to kun ga ba a kallon namiji dan tunda dan mutum bai da kuɗi ba matsala ta ba ko bai kuɗi mai zanciyar kai ne ba aikin banza ne amfanin ki aurar da yaron ki ga wanda ka aiki waɗanda wurare da mun ka faɗi amma kuma bai san ciwo kai ne ba in ya samu kuɗi sai ya kai mata eh ko ya yi shaye-shaye ko wasu abubuwa masu kama da wannan sai janga ɗaya kina wurin samun ba su samun komi duk da su mata sun ce a wanan auren ɗan ƙwaya in ya tuwo da abi ne sai na cikin ƙwaya na sai ka caje shi ka ɓoye to amma kiko in ya kwasa danga duk abin da kin mallaka sai an sai ba a ƙan danga ba ya shi kun ga ba a ribanto ba don haka kada mutum ya aibanta talaka kuma ke yanzu da ke aure ki samu rinan asiri asalin ki ɗaya talakawa ki yanzu duk matan da a aure da manyan masu kudin kasar ga in ka bin karu ɗaya talakawa na Allah ya azurta mazajen sai kai su matsayin da ya kai eh? yanzu wanda a gwamna yanzu in ka tambaya ta tunanin zama gwamna suna ce maka wala bai taɓa mawarki ba na ba ku a asanar duk wanda ka iya magana da shi tambar mishi da ce don Allah malam makaranta an ka ba mai girma gwamna a asanar don Allah saboda Allah ka saba mawarki ka zama gwamnan jihar Kebbi ko tambaye shi kujiya kina ce muku wallahi ta mawarki to amma da ya da Allah ya kaddace ya zama eh to saboda haka shi arziki na Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala yana bayar da arziki ne ga wanda ya so talauci ba matsala ba ce amma su ko talaka idan wanda ya san ciwon kai ne wanda duk abin da ya samu abin da yake tunani iyali ne duk abin da ya samu shi an namiji ko komi ya samu ni an matsala gida ne in maji ababu in gishiri ababu in naira dubu ta shigo shi ya sami ababu gida ne ba mako ba hada zai ba shina ce yana dan dile-dile ne dan leka su to ya gani an matsala gomen gabe wata zafi guda to dai wani abu ya shigo shi ya san gomen nan sai ya wurin mai gumi ci an a jinin kuɗin ga wata rana zan da shi na yana jira da zarar an ga ce gumi ya kare ko da aka cewa ya kare shi bai tafi ya bakar sada wasu wata wallahi ɗin abu ya kare gidan miji sai ta daɗe tana siyan abin nan kamin ta faɗa wa miji saboda gudun bala'i wai gida ne ba in sa ce mai wata ya kare ba sai ta da bala'i to ya kare ba a ce ma ya kare wa aka haƙƙin kawo dole a faɗa jama'a duk iyakata da a ce namijin da kalisa wawa in magi na shi kulla lisa ne yan abinci na to ko shi duk da shi da kalisa yin yan lisa kwana ashirin da biyar wai kuma yin ashirin da biyar sai ka faɗa mai kuma jilali zai da kai to ni allah yanka sai dai mace mai wayo in namiji ya ba da abincin kwana ashirin da biyar sai ta mai sai kwana talatin duk tubara da ko za ta yi sai ta yi wayon da za ta mai sai na kwana talatin da yawa yau da duk za ta yi Allah ya samu daji. to da ka wallahi aure da kunka ka gani ni na faɗa mu wallahi in yau an ka ce za a auren ta yarinya to sai ta ka bani kun ga nan na rantsa da Allah ran da ni aka daura na aure na na farko wallahi jin ni kamar ainihin allura ta rashin lafiya saboda na san cewa yanzu nauyi ya hau da ni dai ka lura ko yanzu ko nauyi ya hau da haka duk wanda ya haka samu namijin da ya fi ciwon kai ne to shine ya kamata ku ba auren ɗaya Allah ya sa mu dace to kun ji wannan kenan ko to sai ladabi na nawa ladabi na goma shine la ya halu la ya khalu al-haibu bi la ya haɗe bu ko kada mai buɗa aure ya keɓance da wadda suka buɗa aure illa ma'azi maharamin sai tare da zo maharamin jiya. ga 'yan mata na muna rukata tsakanin tsakaninsu da Allah in ana hira a aka hirarta. kuma kuna gangan kuna da daya ba mu magana su maharam ƙoƙarin ma aka yi alaɗe inda kowa bai biyowa sannan wani iskanci da sun hanga ne rakiyar wanda ya to gidanku saurayinki don ni saurayi ne kashe ke ko budurwa ta ke don in ba a ɗaura miki aure da ke da mutum ba ba shi da bambanci da wadda ya gani can gari a bi da ɗaya an kai hidi ba an kai bi da aure da an kai amma yanzu duk hukunci na kowace wa yara ta yi karshe da gire babu da zai kibiwa da ke amma sai ku yi ta dubara da wayo kuna cutar su ba ku so su gano abin mamaki wai budurwa ta sai asibiti wata ce wai a sa mata roba budurwa a sa mata roba budurwa a sa mata roba Allah ya kare ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya annabi yace la halu wannan rajulun bi imra'atin kada wani namiji yake fanta da wata mace illa ma azima haramin tuta da zuma haramin wato ka'idodin da shari'a ta sa a yadda wanda kika kame da aure ka shirku da kai da ta koyi ku zauna to ka'idodi na in ba a kiyaye su to babu zama to ba a kiyaye an ce sai da zuma har an ce ba kana kasa zama ta banza ta gamsi to yi ta haka galibin gida ku shefa za ka ga ta matsu bai taho ba irin abin gada da ni sani na da waɗanda muka fi aurewa ko ka tawa ga ka zo cikin gida sai ka zo sannan za su shiga wanka don ɗai a nuna maka dai cewa yarin nan da kyasta ne ta uwa ta su gane cewa tana zanzaren ka sai ka zo an ce ganin ka sannan a ce ku ta ce kiran wata wuri ta ce da Allah dai a ce wani ne da imani da ta wallahi ina ce ko ba haka aka fada to yanzu sun kashe magana ya kire ta an yi waya yau wane irin diresin za ki min ta turo ma irin diresin din da yau za ta yi mai tun daga diresi na iri-iri na mata ta ɗauko ta gwada da irin diresin din da za ta yi mai da irin ɗaurin an kwanin da za ta yi mai da irin abin da suka ce matan mutum kuma wannan za ta yi mai ta sha wa kala sai ce to kwalliyar da za a yi min ga huskawa ita ma duk ta azamai ta ci ga wani zai fito maka mangarba mutuwa ya gaje a taho da an haɗu sai barna tana ƙamshin kurare shi ko yana ƙamshi shi ga shekar hmm? balle wasan da aka yi ta shafin ana hira namiji yana tsakalarki akwai wani da niji na rance da Allah billahi da zila ilaha ya ce ma wadda ya kaza da aure wani irin shiri kiyi mai in mun yi aure ya ce ma ya sace na cimta na tsima kai ba na tsimu na tsimu na tsimu kaɗai na kajara to ki gaya ni yanzu wannan ran da sun karu da shi da ita mi zahari guda to da irin kalamun da ya kamata miji da mata su yi yau shi na masu da aure kai wai mutum ya ce mu wanda ya gabi da aure mata sai ke ko ke dai ce miki mata sai Kana yana cewa mata ta ki ce a kai ko ina ina ne zama takka mata sai Allah koro a ban gani ba saboda ta na ga aure ba ba lalle na kai za ka aure a ah, to kinan dai a ah, to to ni kam magana ta canza zan wa uwa yanki magana ina kike da ban hawaye na magana lalacin banza dai yi kike matar ka idanuna sun ganan min wani wanda ka neman wata aure Tsakani na da Allah nan garin da an kai shi na da Allah yana kwance bai da lahiya ta zo gani na bai da lahiya kwance ɗakin shi ta zo ganin shi haka yasta hannu nai ya kurɗa tsakanin ƙawawanta haka ya rike ƙawarta haka hannan daidai abin gancin yadda na ce ɓanna ta auku wallah haka ta tabbata na rance da Allah tana so suna son juna da an kai aure ba a zauna laya ba na ce ai na faɗa ba na ce ka tuna sada baka laya na faɗa ba na ga tsare sanin da ka ɗauko wallah ba ku zama laya ka yi jini in sun ka fara faɗa sai ta haifar mai jini ya haifar mata jini jina jina ƙarshen ta ina gaya muku magana da aka aure nan da yi ba auren da mutuwa yana so su sana so saboda tun wace an yi bari an takari Allah Allah ya bari su zauna lahiya tsoron sai kai to wallahi kun ji barazanar da ake ciki kun ji kun ji hitinar da ake ciki wallahi ya kudo mataki in ba kudo ba bane ci to na goma sha ɗai wato wada'ul yadi ala nafiyati zawjati aza hannu akan ƙeya kan mace ba'dal aqdi kun ji wa wai yanzu wai ya za ta tuwa wai inda wai mai fitar ta aure wani ce wani irin kitso na ta yi mai shi amara kuma sa shi ya ba da kudin kitso shi ya ba da kudin kitso da haka da sassu sai ce yau wani irin kitso an kai min sai ta banye mai dan kwari ta gwada mai to shi ke nan da gobe kuma ya kai kibi da gwada mai abinda ya kamata ka tanka kanka tanka kwarai ta ce a'a amma da ke kitso kici ba sa wannan magana da Allah ya ka tambayin mai yake kitso yan ya Allah ka ki kitso ni Allah ka da kitso na tuyan to kun ga inda matan na kwashe kawahun mazan da za a so ba ku iyawa saboda rauni wani yanzu ya kawo baki labari ni wagga soyayya samu ni ni ganin nake kamar kaza kaza in ka gawa ne ya fi inda wance menene menene akwai wani shi ma shekara ashirin ina gaya mu wata rana ce in rake shi wurin wanda ya kaza da aure sai mun kace sun shiga sun hana magana sai ne sai sai dai haka shawo sai na koma ko da ya lalabo ya nalgin ci a ina ayyuan gaba ga da aure na ba wanga iskanci na zafi ya ce a kanan na iska nake na ce a da iska haki sai ma da iska haki domin an kashe wuta ai iska haki suna nan magana gada na kai muku yanzu haka ya sani wallahi ana nan zaune amma wahalshi da ita suna nan zaune yanzu magana gada akai amma wahalshi saboda an muri waje shi ko zaman laya ya fuskara Allah ya samu gani na goma sha ɗaya mun ji aza hannu ga ƙeyar mace bayan an kulla aure kun ga yawa an ka riga an ka ce yanzu ni tsarar zan ba ku Duwanda kuma kun haka yana zanzari to a inda ɗaya ku sai ku ce mai ɗaya tura mutane a ɗaura musu aure wanda tura mutane a ɗaura muku aure ta zan mata kashi kenan in kana iya duk inda haka zuwa da sai da ita mata kasa kina yadda sai ita kai ko dai cikin zai yi masa din inda an ɗaura aure kan nan ba shi gina ba to amma sai ya ji ya sadaki shi a zanzanin da suka yi muku sani ba shi a wannan rawar kayan da suka yi muku sun masa a resa su sadaki Sannan za a yi dan an ce a sa sadaki ku sai ranar aure shawarar da ba ku ke sadaki sai ranar aure alal akalla in ba ɗaya to a bari sai na da sati guda da aure ka to a baka sadaki don hukunci a bari sai ranar aure sa a sakarai in ba kuji kuma ugun da sani rawa abu ya ce wa du'a bil baraka daya addu'a ta albarka abu dawud ya rawaita hadisi da isnadi hasan daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace idza tazawwaja ahadukum al-asad idan ɗayan ku ya aure mace a wustara hadiman ko ya sayi wato abin nan bawa da yayi hidima ko ya sayi duk wani abu an wani wanda ya kula karanta addu'ar da Allahumma inni as'aluka ha wa khayra ma ha alai wa a'udhu bika min ha wa sharri ma ha alai haka ne to ko mace haka aka samu kai dauki hannu ne shi azabi tsakanta amma bayan an kula masa aure ba ta zan mata ta kuma an kai gida ne sai shi dauki hannu ne shi azabi tsakanta eh ciwo ga addu'a wai idan tsara ba'iran idan mutum ya tsira kunni fal ya akhudhu bi zarwati sanami rike tozo nai wanda ya farfisa da zarar ta karanta wani haka hansin haka nafef haka mashin na kabu-kabu duk wani abin wani ka tsaye to ke rike kiwo ga addu'a wasu da wayar tala abi dawo da sun mala ya afu bina su ya rike goshin goshinta wani ya rabu bilbaraka ya yi addu'a da albarka filmar ajiyar wal ga wannan macen da ya aura ko kuma bawan da ya sayi wanda zai mishi hidima na goma sha biyu babu walima ana sai an yi aure a yi walima inda da ya aure a faɗa mai shi walima kuma walima ba ana ne sai an gaye ta su malam jira ba ba shi aka ce walima in bukata ta kama a gaye ta manyan malamai a gaye su in ba ba matsala ba ne kina iya kiran sai makwabta ne an kai amarya kwana biyu kwana uku sai kwanci aure sai kire abokai da yan uwa da makwabta a taru gida nai a hidda abinci a ci abinci a addu'a an yi walima ba dole sai ayi yi wa'azi ba an fahimta ba dole sai ayi yi wa'azi ba sannan ku wanda kuka ba walima na ba taron mata na kuka taron taya juna mata abin nan murna na akai wana ji namiji kika kiran walima ba mace kiran walima ba kuma walima na haifu sai an yi aure ta na yi ta duk da ya yi an ana da malikin radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato marra haka ne ya gaba eh ra'a ala abdurrahman bin aw ya ga abdurrahman dan aw ba asara sufratin ya ga alamomi masu kama da lalle ya gani gare shi wani abu na yayi kama da lalle an ce ga fuska ma suka shi ba da hannu ba faƙala annabi ce ma haza ne wannan an ce turare ne ake sawa mai wani kamshi irin wanda wancan lokacin suna amfani da shi da ruwan da ya aure sai annabi ga waɗannan alamomin turaren gare ba walalle na aka daura ba na ta faɗa mu kada mijin kishi aure ne ke so daura lalle ke mai kasan dauri faƙala ma hada annabi ce mina na wannan ala ya ce ya rasulullah inni tazawwajtu mar'atan ala wazni nawatin min zahabin na aure wata mutuna akan sadaki na nauyin wasu kudi na zinari ƙara sai annabi ce barakallahu laka aulin walau bi shafi annabi ce Allah ya sa mu auren ku albarka kai walima ko da rago na kuna ji daga in sun samu na namiji zai aure sai dan buzu ne turki daga yanzu jama'a a to a yanki ta amma yanzu ba magana dan buzu ba yau duk da shinkawa da wake sai ta buwa ya yi walima eh wa bisa na an abi wa da radiyallahu anhu annahu kana yaqulu abu hurairah ya kasance yana cewa a saurara sharru da'amu da'amul walima sharrin abinci shine abincin walima wanda yudu ala hal aganiya an ka kiraye mawadata wa yudraku al fuqara an haƙala talakawa ma'ana da an ka zo rabon abinci sai ana dubin fuskar da aka ba ga talaka kuma duk yadda su an kai sai ga ana rabu ana nuna bambanci a ce wai ga jakan manya ga ta kanana ba hakan. a ce wannan uwan ka ita ta manya ta an ga to kina kallo sai ka an mika mota jaka da kyau amma shi an dauki jabu an baki kace in ba ku bani ku aji sannan bai yiwa a dora ban abinci an biyo layi sai a ce to a fara da layin manya wa an manya manya duk ba ga zo su kun kai da manyan da wai da sauransu saboda ka duk ba a nuna bambanci wurin abincin walima a bambanta wasu a ce ba a ba wasu ba a hakara an gane ko annabi ya ce sharrin abinci abincin walimar da aka ba mawadata an kara talakawa wa man taraka da'awata wanda ya bar kiran da an kame na walima babu uzuri kada asalla wa rasuluhu ya samu Allah da manzo ne na goma sha uku na karshe an yi salli bi zaujatihi raka'atayn miji da mata sai sallah hi sallah da da mata sai raka'a biyu awwala ma yadkhulu biha farkon shigar sadda aka kawo ta sai in tana da lalura in tana cikin lalura kun gaje yiwa sai sallah sai shi bari sai ta gama lalura sannan sai su yi sallar a yi wasu malamai ma sun ce ko da auren tsohon tsohon in dai ba a yi sallar nan ba ko yanzu duwar da ta samu su yi sallah ba in ta koma su ce da daren yau ya kamata su yi sallah eh wasu haka sun kace amma dai in kun kalli maganar malam shi ya ce a'a farko jira amarya in ba a yi ba dai shi ke sai a hankula rawa abu rawa ibnu abi shayba bi sanadillah ba asabi ana abi sa'id maula abi usaida annahu qala ya ce tazawwajtu wa ana mamlukun na ya aure ina abin nan bawa wanda ake mallaka wada autu na faran min ashabin nabi sai ni kira wasu jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhun abu mas'ud cikin su akwai baban mas'ud da abu zarr da huzaifa yu'allimuna ni ko yu'allimuna ni suna sanar da ni su fa qala yace idza dakhala alayka ahaduka sun ka suna karantar da shi idan iyalanka sun ka shigo inda kake to fa san da a kai ne ko yi sallah raka'a biyu kai da su kenan kai alliman thumma sanillaha min ghairi ma dakhala alayka ka roƙe ta alherin da ta shigo da shi wurinka sun mata a wazu yi min sharrihi sannan ka nemi tsada Allah daga sharrin ta shigo da shi sun ma sha'anuka wa sha'anun ahalika daga nan da sai a nan iyalanka to kun ga anan abin da malamai suka ce duk da iskoki ga mace mahaukatai iskoki sadda ta zo mijinta ya dawo kanta ya yi wa ga addu'a da maha karanta in Allah ya yi Allah na raba ta da su insha Allah wadda aka abin da aka so kawai ta cire ɗan kwalinta ya dawo kanta sai karanta wa ga addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha ita ko ba sai ta aza hannunta gare ba sai ta sai shari'a ta ce daga nan ta zai kina da arwala eh, ina da arwala to tashi mai nafila raka'a biyu sai nafila raka'a biyu shi alliman tana baya tana tare da suwar ta musulunci to wata ina taka alwala arwala sunna ta kwalliyar da ɗan ruwa sun ka taɓa lalacewa za ta yi wata amarya ya sai an kwana uku ba ta sallah saboda kwalle sai gojewa za ta yi wanda baka kwalle mu ba abu da an ka kuma da ah, duk kwalle da ba a sallah ai kwalle mu ba abu ah, a ce ba a salla. wai an kai salla lalacewa ta kai ku duba in za a aure ran asabar misali su ba hidde ta kai tun da azhar an kama kwalle ga sai da asar an haga ba wata rana sha biyu aka fara sai da asar bayan azhar ba ba a yi babu salloli sai ran asanin za ta fara wai kaza in salloli wani ya ce min ya sai ya ko ta ran ranka salloli ta kai ina ranka salloli wannan lokaci ke mu a eh da ke mutu wannan lokacin wagano ki kwalliyar nan da kuma a gani ba koce kwalliya ta haka duk kwalliya da ta saba ma shari'a kar a yi ta kar ku yi a yi wannan yana daga cikin abin da ya fashe ɗannan aljannu suke biye da mata irin wayan da abubuwan an yi kwalliya da ta wuce iya sai fita biyan mai ne su fitar da ita yasta ya karanta kware a kai masu tana amarya ba ta da ikoci saboda galibi su ikoci an ta za'a mace aure da ma an sa ranar aurenta da wata guda shi da nistoci su kan zai shi yasta mutanen da da an ce yariya za a yi mata aure da wata guda ba su zuwa kuɗi da wata guda ba su zuwa ko ina sai a ce shi ke nan yugo ce ma lokacin mu ya kace an sata an sata ruwa ba ta zuwa ko ina duk wata mai zuwa gidan to nan ta ko ta kuma abinda waɗannan mutanen kai wancan lokacin ya daidai ana koya masa sama gidan miji ta saba to amma yanzu inda za a ga an yi mace an auren mace yau gobe a gare tana yawon ta ko ina tana zuwa aljanu na biyar ita suna cutar da ita to Allah ya sa mu dace da haka wannan shi ne ƙarshen wannan darasi na ladubban aure a musulunci mala ya ambata mana ladubba goma sha uku suna da yawa amma dai ya kawo mana sha uku kuma muhimmai ya ambata mana ko su Allah ya taimake mu muka yi aiki da su Allah da za mu samu zaman lafiya Allah shi mana jagora subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته